واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى amma wanda duk ya ji tsoron tsayuwa a gaban Ubangijinsa kuma ya tsare kansa daga biye wa son zuciyarsa cikin abubuwan da Allah ya haramta, to tabbas aljanna ce matabbatarsa da zai koma gare ta.